Sabon zababben sanatan na yankin Bauchi ta kudu ya yaba wa al'ummomin yankin kan yadda suka gudanar da zaɓen cike gurbin cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da wata hatsaniya ba. Kana ya jaddada aniyarsa da yake da ita na baiwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari goyon baya wajen yaƙi da cin hanci da rashawa ta'addanci da farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa. Ƙarin ribar demokradiyya wa mutanen Bauchi. Allah ya ina gode wa waɗannan mutane kuma ina tabbatar musu da cewa cikin yardan ubangiji ba za su ji kunya ba yadda tora ba su ji kunya a kaina ba haka waɗanda lokacin in Allah. Sanata Lawal ya shawarci 'yan Najeriya da su zauna lafiya da junansu ba tare da la'akari da bambance-bambancen addini, yare ko siyasa ba domin ci gaban ƙasa. Security mun yi godiya gare su musamman dan ba dan su ba da ba za a yi lafiya a watsa lafiya ba tsayawa da suka yi wurin a yi zaɓe lafiya a watsa lafiya shi ma muna matukar godiya Allah ya taimake mu sanatan ya yaba wa al'ummomin yankin na kudancin Bauchi tabbacin cikakken wakilci a majalisa da alkawaranta musu more roman demokaradiyya ba tare da wani haufi ba sani garba hassan labaran libati